wancan sati mun karanta wani hadisi sai muka wuce zancen abdullahi dan mas'ud to muna son mu tattauna wannan hadisin mu gani menene yake fitowa a ciki me abdullahi dan mas'ud don abdullahi dan mas'ud ya kawo magana mai hatsari ba haka bane ba ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ka ce bid'atun wa fitnatun wa dalalatun limaza me haifar da wannan an fahimta ana cikin babin waɗanda suka hana a rubuta a rubuta ilimi a haddace ake farkon al'amarin an hana rubuta komai sai alkur'ani ka zalik to sai abdullahi dan mas'ud kaji abin da aka ce ra'aitu ma'a rajulin sahifatan فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أقول رابط منذ الله كأو سمد لا إله إلا الله أليس كذلك فقلت له أنسخنيها سيدتك ربطا من فكأنه بخيلا سيكيا Summa mawada ni an yi ni min alkawari zai bani fa a taito abdullahi radiyallahu anhu sai na zo wajen abdullahi dan mas'ud fa iza hiya ya yadayhi sai ga wannan takaddar gaban shi fa qala sai ce inna ma fi inna ma fi hadha alkitabi tabbas abinda ke cikin wannan littafin menene ke cikin wannan littafin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar yace bid'atun wa fitnatun wa dalalatun bid'a ce fitina ce kuma bata ce saboda me wa inna ma ahlaka man kana qablakum hadha wa ashbahu hadha ai wannan da makamancinsu shine su suka halakar da waɗanda suka gabace ku innahum katabuha innahum katabuha fastalazzatha alsinatuhum sun rubuta suka ji daɗi harsunan suka saba da wannan suka ji daɗin harshen suka ji daɗi wa ushribat ha qulubuhum zuci zukatansu suka suka suka dauke su suka yi naso a cikin zukatansu a'azimu على كل امرئ يعلم مكان مكان كتاب إلا دل عليه duk wanda ya san inda irin wannan littafin takarda yake ya nuna mana wa uqsimu billahi na rantsi da Allah qala shuba fa aqsama billahi sai abla da mas'ud ya rantsuwa da Allah qala ahsabuhu aqsama law annaha Zukirat, lahu bidairin lihindin tar narahu yani makanan bil kufa inda ake cewa bidairin bihindin wani ne a cikin kufa waje ne mai nesa la'atiyar na walau mashiyan ya ce wallahi da na sayan da yake da na zo a kar ko da ba abin hawa zan ji ya je ya ɗauki wannan takardun ya hana to yanzu me ya saka wannan matsala ta zama fitinatun wa bid'atun wa dalalatun me yasa eh eh saboda an rubuta a lokacin me ake rubutawa sai aka kawo aka yi ma alkur'ani mai sai aka kawo abin da aka yi ma alkur'ani kishiya suka, karanta suka saba suka haddace suna yi sai abdullahi da masu ce wannan ya zama bid'a da fitina kuma da bata saboda mai wannan abin da suka yi an kawo abin da aka yi alkur'ani mai kishiya ana fahimta wannan matsalar? eh ana fahimta? to duk wani wanda ya kawo abin da ya ma alkur'ani kishiya ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamo mai bid'atun wa fitnatun wa dalalatu wannan matsalar ba lallai ne ku iya fahimtar ta ba a lokacin da matsalar tarika take da zafi wallahi wanda ya haddace diwani na shehun tarika wallahi ya fi wanda ya haddace alkur'ani agunsu eh <laughs> ya fi wanda ya haddace alkur'ani haka al'amarin yake haka al'amarin yake an fi girmama shi da wanda ya haddace alkur'ani an fi kula da shi da wanda ya haddace alkur'ani an fi mutunta shi an fi jan shi a jika da wanda ya haddace alkur'ani to wannan me zai zamo kenan bid'atun wa fitnatun wa dalalatun an fahimta to duk abin da aka kawo aka raja'a a kan shi aka manta da alkur'ani ko aka fifita shi kan alkur'ani ko aka fifita shi wanda ya haddace shi ya fi wanda ya haddace alkur'ani faman haddace shi an fi damuwa da shi da haddace alkur'ani wannan abin ya zama fitnatun wa bid'atun wa dalalatu in ji abdullahi dan mas'ud an fahimci wannan matsala to duk wani abin da ka sani ka sa shi cikin wannan kiyasi ka auna ka gani ba ruwanka da masu magana su zarge ka ko kar su zarge ka auna ka gani a cikin zuciyarka wanda ya taba ka da wanda ya taba addinin musulunci wa kafi jin zafi mai wanne ne ya fi maka zafi a cikin zuciyarka eh? in taba addinin musulunci ya fi maka zafi to shi nan daidai ke amma in taba ɗarikanka ya fi zafi inna ha fitnatun wa bid'atun wa dalalatun ka duba ka gani wanda ya zo ma manzo Allah jafa'i da wanda ya mashe ka jafa'i wanne ne ka fi jin haushi in ka fi jin haushin wanda ya ma manzo Allah jafa'i ka yi daidai amma in ka fi jin haushin wanda ya fi mashe ka jafa'i ha bid'atun wa fitnatun wa dalalatu ba ruwanka da wanda ya yabe ka ko ya zarge ka ka duba ka gani me yake cikin zuciyarka istafti qalbaka wa in aftaka nasu wa aftu sai ka duba a cikin zuciyarka menene ai shehu na da kwarjini kaza kaza kaza kaza kaza to akwai fitina ciki da bid'a da dalala akwai fitina ciki tabbas an fahimta rannan mun karanta sai muka wuce a gurguje ko eh to abin da ke ciki kenan don wayannan kalmomi abdullahi dan mas'ud ya isa ya ce fitnatu wa bid'atu wa dalala subhanallahi tanzihan lillahi ma'ana ka ce subhanallahi kana tsarkake Allah ne madaukakin sarki fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi ka tsarkake shi a cikin zatinsa zatuhu la ka sa'irin zawat, wa sifatuhu sifatuhu laysat ka sa'ir sifati wa af'aluhu laysat ka sa'iril af'al to ka tsarkake Allah kenan maɗaukakin sarki shine subhanallah walhamdulillahi dukkan godiya ya tabbatar da Allah maɗaukakin sarki wala ilaha illallahu ay la ma'budu haqqun illallah ba wanda ya cancanci a bautata masa sai Allah ba za a ce la ilaha illallah ba abin bautawa sai Allah bane a'a ba fassara bane ne la ilaha illallah ba abin bautatawa sai Allah mana duk abin da aka bautata masa ya zama mu kenan ya zama Allah kenan sai ka ce eh, ba wanda ya cancanci a bautata masa ba wani abin da bauta a bisa cancanta wa? sai Allah wallahu akbar kuma Allah shi ne sama da komai sama da kowa shi yasa duk taron duniya in ana yi da lokacin azahar ya kai sai mutum ya hausa bai ce Allahu akbar Allah maɗaukakin sarki shi ne sama da komai duk wani taro duk wata harka duk wani abin da ake duniyan nan da a ce Allahu akbar mana kowa ya ajiye kama aje a bautata ma Allah minti 15 kuma a dawo shikenan sai a ci gaba in ba haka ba ko ba babu tsira an fahimta باب من رخص في كتابة الإلي باب إن yazo na لم ندرس كيس yi زك بعد إذني زاي ربطة ya rubuta الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن عمر عن وهب بن منبه عن أخيه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مني أبو هريرة cikin sabon manzon Allah ba wanda ya fi ni tara hadisan manzon Allah haddace su illa ma kana min Abdullah bin Amr sai dai Abdullah dan Amr dan As shine yake yi gabana saboda me fa innahu kana yaktubu wala aktubu shi in mun haddace ni da shi kuma sai je rubuta ni ba na rubutawa wannan hadisin na nuna an ba da izini ayi mai kenan a rubuta ko قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال حدثني الوليد بن عبد الله عن يوسف Ibni mahak an yusuf ibn mahak haka ya samu ku عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد duk abin da na jiyo daga manzon Allah sai na rubuta uridu hifzahu ina son haddace duk abin da na jiyo daga manzon Allah ina son haddace sai na rubuta fanahatni quraishun wa qalu sai quraisha suka ce ka daina rubutawa wa qalu taktubu kullu shay'in samitahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana rubuta duk abin da ka ji shi jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallamu fil ghadabi war ridha duk abin da ka ji wajen manzon Allah za ka rubuta manzon Allah kuma yana magana a cikin fushi yana magana a cikin yadda yana a cikin lokaci wani lokacin ya yi fushi wani lokacin kuma yana raha yana magana fa amsaktu anil kitabi sai na daina rubutawa fazakatu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace quraishawa sun ce na daina rubuta komai duk abin da naji wajenka saboda kakan yi fushi kuma kakan yadda lokacin fushi magana daban lokacin da mutum yake raha kuma magana daban fa au ma bi isbihi ila fihi sai manzon Allah ya dauki yatsansa mai albarka ya nuna bakinsa ya ce wa qala ya ce uktub ka rubuta fawallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa ma kharaja minhu illa haqq ba abinda ya fito fitowa nan sai gaskiya ko cikin fashi ko cikin raha ya ce mishi ka gani wannan ka rubuta na rantse da sarkin da raina ke hannun shi ba abinda ya taba fitowa a nan sai gaskiya sallallahu alaihi wasallam هذا نص أو تأويل نص قاطع في محل النزاع يا أخي يا نص قاطع في محل النزاع إيه اكتب اكتب في الأمر كربتا والأمر لا يك... ما كل أمر يقتضي الوجوب ما خرج منه إلا حقا لا ليس ليس هذا نص في الكلام da me ake yi yana rubutawa aka yi me aka hana shi rubutawa ya hannu ko bai hannu ba sai ka yi labari wajen manzon Allah sai manzon Allah ce masa me ka rubuta kaga nassi kenan qati'un fi mahallin nisa la yaqbalu ta'wil an fahimta قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد ابن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الواحد بن قيس قال أخبرني مخبر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أروي من حديثك إن أصلنا رويت حديثك Fa'aratu an asta'ina bi kitabi yadi ma'a qalbi in ra'aita zalika ina son na taimako da zuciyata da harshe na hannuna na haddace da zuciyata da hannuna na haddace muna rubuta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قاله سيتي عي بعين يصابا عين عي فعل أمر كنا عي حرف أخير الحرف الأخير حرف إلا في الجزم يهزف إي حديثي يتي كحدث مغنانا وعا يعي ما هكا بني با كحدث ثم استعن بيدك مع قلبك sa'annan ka nemi taimakon hannunka tare da zuciyarka hadha nassun aw ihtimalun هذا نص أليس كذلك؟ قال أخبرني عثمان بن محمد قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي قبيل قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يتي بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سئل إذ su ila rasul muna tare da manzon Allah muna rubutawa sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul madinatayn tuftahu awwalan wace alkarya za a fara budewa farko qustuntuniya aw rumiya qustuntuniya ko kasar rumawa fa qala an sallallahu alaihi wasallam la bal madinatu hiraqla awwalan ma hiya madinatu hiraqla azim man azim الروم أليس قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر عن أبي ضمرة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم خليفة الخامس الراشد شين يربط مسيتي أن اكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كربط من أبن تبت غريكا تكين حديثا منظوم الله صلى الله عليه وسلم وبحديث أمرتا da hadisin amra inni kad khashitu durusal ilmi wa dhahabahu ni ina jin tsoron kar ilimi ya zo ya tafi a zo a rasa ilimi saboda an ji ana yake-yake malamai suna haddace ilimi ne a cikin zukatansu ba a rubutawa a ajiye duk wanda aka kashe shi ya mutu kenan iliminsa kuma ya tafi sai dai lahira an fahimta ya ce ka ji ka duba ka gani inda duk kowar malami ka ce abinda ke wajen shi ka rubuta ka rubuta in Allah in an kashe shi fi ya samu shahada mu kuma mun samu ilimi qala haddathana ya haibun hassan qala haddathana abdul aziz ibn muslim an abdullah ibn dinar qala kataba umar ibn abdul aziz ila madina umar ibn abdul shi ya rubuta ma mutanen madina an nunzuru hadith rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faktubuhu ku duba hadisan manzon Allah ku tattara su ku rubuta su fa inni kad khiftu durus ilmi wa zahaba ahlihi saboda ina jin tsoron a zo a rasa ilimi da kuma saboda malamai da suka haddace ilimi ana yaƙe-yaƙe suna mutuwa قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن ayyub عن أيوب عن أبي المليح قال يعيبون kitaba suna yin aibata mu da cewa wai muna rubuta ilimi wa qad qala Allah ta'ala yace to ai gashi Allah madaukakin sarki ya ce ilmuha inda rabbi fi kitabin <laughs> suratu taha rubuta ba illa kenan ko قال أخبرنا عبيد الله ابن عبد عبد المجيد قال حدثنا سوادة ابن حيان قال سمعت معاوية بن القراء أبا إياس يقول كان يقال من لم يكتب علمه لم يعد علمه علما yace duk wanda bai rubuta ilimin shi ba a daukan ilimin shi ilimi ne sai ka haddace kuma ka rubuta dabt biyu kenan dabtu sadrin wa dabtu qimatrin قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثني ثمامة ابن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه كان يقول لبنيه <coughs> سيدنا أنس ينا أجي سيدنا فرأى مسمي يا بني قيدوا هذا العلم يا كو أنا كربت أن قيدوا كدور وأن علمي da زاد za a زاد أو za علمي ɗauko قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن إدريس عن مهدي بن ميمون عن سلم العلوي قال رأيت أبانا يكتب عند أنس رضي الله عنه في سبورة ناقا أبانا هنا ربطة إلمي وجن سيدنا أنس عند أنس يقول سيدنا أنس أكان اللؤلي سبورة قال أخبرنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن معاوية عن الحسن بن جابر أنه سأل أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه عن كتاب عن كتاب العلم فقال لا بأس بذلك يجب لي في أربطة قال أخبرنا مخلد ابن مالك قال حدثنا معاذ قال حدثنا إمران ابن حدير عن أبي مجلس ابن حدير أليس كذلك؟ an bashir ibn nahik au nuhaik au nihik ibn nahik قال كنت اكتب ما na kasance duk abin da na ji wajen abu huraira sai na rubuta radiyallahu anhu falamma aradtu an ufariqahu da nazo zan rabu da shi a ataituhu bi kitabihi fa tuhu alayhi sai na taho da littafin da na rubuta duk abin da na ji wajensa sai na karanta masa wa qultu lahu sai na tambaye shi nace haza ma sami'tu minka abinda na ji abinda ka karanta da ni kenan qala na'am yace eh shikenan قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأنا شريك عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال كنت أسمع من من ابن عمر وابن وابن عباس رضي الله عنهما الحديث بالليل na kasance ina jin hadisi wajen Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas a cikin dare fa aktubuhu fi wasitatir rahali ana muna tafiya da naji karatu aktubuhu fi wasitatir rahali ma hiya wasitatul rahli in zaka hau doki abin hawa ko rakumi sai a sa ma sirji da wani abu haka da ya tashi gaban ka abin da ake rikewa to wannan katakon da ke gaban shine wasitatul rahli ne rubuta abina akai a cikin dare kenan قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأنا شريك عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ma yuraghibuni fil hayati illa sadiqatu wal wahd ba abin yake sa min sha'awar rayuwa sai dai abu guda biyu as-sadiqa sunan sahifatu sadiqa wal yace fa amma as-sadiqatu abin da ake ce ba sadiqa fa sahifatun katabtuha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abin abin na rubuta daga manzon Allah sallallahu alaihi kenan wa amma abinda ake cewa alwahat kuma fa ardun tasaddaka biha amru bin al-as gona ce makekiyar gona babbar gona ta abdullahi dan amr as ya bada sadaka radiyallahu anhu kana yakumu alaiha shi yake kula da shi yasa abinda nake son rayuwa kenan wannan abinda abdullahi dan umar ya ba addinin musulunci sadaka da kuma sahifatu sadika قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج عن عبد الملك ابن عبد الله بن أبي سفيان عن عمه أمر بن أبي سفيان أنه سمع عمر بن الخطاب رضي رضوان الله عليه يقول قيد العلم بالكتاب دور علمي da rubutawa in ka haddace da ka manta shi kenan in ka rubuta sai ka koma cikin da ka rubuta sai tuna ma abin da ka haddace ka manta din قال أخبرنا مخلد ابن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك ابن عبد الله بن أبي سفيان الثقفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قيدوا هذا العلم بالكتاب قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال سمعت سعيد بن جبير يقول كنت أسير مع ابن عباس yace sa'id bin jubair yace na kasance ina tafiya tare da abdullahi dan abbas radiyallahu anhu fi tariqi makkata laylan a cikin dare a hanyar makka wa kana yuhaddithuni bil hadith fa aktubuhu fi wasitati rahli yana min hadisi sai na rubuta akan abin da ke gabana kan abin da nake hawa hatta usbiha fa aktubahu in gari ya waye kuma sai na rubuta inda zan boye shi قال أخبرنا إسماعيل بن أبان عن يعقوب عن يعقوب القمي عن جعفر بن ابي المغيره عن سعيد بن جبير قال كنت اكتب عند ابن عباس رضي الله عنهما في صحيفه واكتب في نعلي سبونا كرنشن ابي rubutu a دي ابن داك سامو aka samu كر aka yi قال أخبرنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا مندل مندل ابن علي العنزي قال حدثني جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال كنت أجلس إلى ابن عباس ناكسن جئنا زما وجه عبد الله بن عباس فأكتب في الصحيفة حتى تمتلئ حتى تمتلئ سينا تربطها أشكن تكدا حارس تكدن سنشكا ثم أقلبنا علي فأكتب في في ظهورهما سينا جوي تاكلمي أنا ربطها أكد تاكلمي قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا فضيل عن عبيد ال... عن عبيد سيتي مكمي المكتب المكتب منين يتي مكتب كو مكتب المكتب وانا كما فا المكتب في المكتب في المكتب wannan sun rubuta wani littafin matba'an suka rubuta haka wani mutumin suka rubuta haka قال رأيتهم يكتبون التفسير عند مجاهد ناقص سنة ربط تفسيري وجن سيدنا مجاهد ابن جبر قال أخبرنا قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأنا وكيع قال حدثنا أبي عن عبد الله بن حنش قال رأيتهم يكتبون عند البراء بأطراف القصب على أكفهم na gansu suna rubuta suna rubutu wajen albara ibn al-azib bi atraf al-qasab ma ma'ana atraf al-qasab gefen rake gefen rake na rubutu bawon rake mai da mai ake a fekewa a yi mai a yi alkalami shi ke da are rubuta ala a kuffihim a kan tafukansu قال أخبرنا إسماعيل بن عبان عن ابن إدريس عن هارون بن أنترا عن أبيه قال حدثني ابن عباس بحديث فقلت أكتبه عنك أبلا دان عباس min hadisi حديث شيء نربطه daga gare ka ƙala farar hasali walam ya kira sai ba ni izini walam ya kira ya sa muku walam ya kadda walam ya walam ya da sai ce walam yu'akkid kadda ya kaddu ai wannan karafawa kenan eh bi wahalar ba walam yakad bi wahalar ba walam yakra bi kiba ayyuhuma ansab eh bi kiba shine yafi قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثني محمد بن شعيب بن شابور قال أنبأنا الوليد بن سليمان ابن أبي الصائب أن رجاء بن حيوى أنه حدثه قال كتب هشام هشام بن عبد الملك إلى عامله أن يسألني عن حديث يجي كتب هشام بن عبد الملك إلى عامله يسألني عن حديث وكان يجي فدا رجاء بن حيوى قال رجاء فكنت قد نسيته لولا أنه كان عندي مكتوبا yace na manta ba dan ina da shi a rubuce ba to da matsalar ta rikice ke dan na manta da wannan magana قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال أخبرني محمد بن شعيب قال أخبرنا هشام ابن ابن الغاز قال كان يسأل عطاء ابن أبي رباح ويكتب ما ما يجيب فيه بين يديه yana tambayan atabuna bi rabaha kuma yana rubuta jawabin قال أخبرنا الوليد ابن شجاع قال أخبرنا محمد بن شعيب ابن شابور قال حدثنا الوليد ابن سليمان ابن أبي الصائب عن سليمان بن موسى أنه رأى نافعا مولى ابن عمر يملي يا نافع مولى ابن عمر yana imla'i ana rubutawa ilmahu wa yaktubu baina yadayhi yana rubutawa kuma gaban shi nafi umar ibn abbas kenan ko nafi al-madani yana cikin manyan qurra ko قال أخبرنا الوليد ابن شجاع قال حدثنا المبارك ابن سعيد قال كان سفيان يكتب الحديث بالليل في الحائط سفيان ينا روت حديث أتكندري كان غارو كان بانغو فإذا أصبح نسخه ثم حكه إن يواي غري gari sai ya rubuta abin cikin littafi sai ya قال أخبرنا الحسين ابن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو غفار المثنى ابن سعيد الطاعي قال حدثني عون ابن عبد الله قال قلت لعمر بن عبد العزيز na faɗa masayidina umar ibn abdulaziz na ce haddasani fulanun rajulun min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce wani ya bayi min hadisi wani mutum ne cikin sahabbai fa'arafahu umaru shi umar Ibn abdulaziz ya gane wannan sahabi din qultu haddathani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala nace ai yayi min hadisi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal haya tabbas jin kunya wal afafa da kamewa wal'iyya da nauyin harshe ko kuwa jahil rashin sani rashin fahimta al'iyyi fassaruhu bi ma'anin kathiratin alaysa kadhalik al'iyyu adamul ihtida'i liwajhi al-murad al'iyyu al'ajzu an ada'ihi shifa'ul iyyi su'al maganin jahilci tambaya ko al'iyyu al-jahlu fa'ayya bishaniha ay ajaza anha al'ajzu kenan to shi mun zaɓi ce innal haya'a wal afafa wal iyya iyyal lisan na harshe kenan la iyyal qalbi ba gazawan zuciya ba wal fiqha da fikihu min al imani duk suna cikin imani waɗannan abubuwa guda hudu wa hunna mimma yazidna fil akhirah suna cikin abubuwan da ke ƙara ma mutum abu alkhairi ranar lahira wa yanqusna min duniya suna rage kuma duniya wa ma yazidna fil akhirati aktharu alherin su abinda suke suke yake karuwa sanadiyar a cikin lahira yafi yawa wa innal baza'a al baza'a yasashin zance kenan wal jafa'a da wulakantar da mutane wa shuhha da rowa minan nifaq yana cikin nifaka wa hunna mimma yazidna fid duniya. وينقصن في الآخرة وما ينقصن في الآخرة أكثر قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني سليمان بن مغيرة قال قال أبو قلابة يتي أبو قلابة يتي خرج علينا عمر بن عبد العزيز سيدنا عمر بن عبد العزيز يا فتو منا لصلاة الظهر صلى الظهر wa ma'ahu qirtasun yana rike da takadda thumma kharaja alaina li salati al-asr wa huwa ma'ahu sa'an ne sake fitowa sallallahu asr wannan takaddar tana tare da shi fa qultu lahu sai na ce masa ya amiral mu'minina ma hadha al-kitab ya amiral mu'minina wani littafi kuma ke hannu ko takadda ce haka قال هذا حديث حدثني به عون ابن عبد الله فأعجبني فكتبته أين محل الشاهد فكتبته فإذا فيه هذا الحديث قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا مسعود ابن عبد الله بن أبي فروة عن شرهبيل بن سعد قال دعا الحسن رضي الله عنه بنيه وبني أخيه الحسن يا كرا أنسى أن أنسى كان أنسى فقال يتي يا بني وبني أخي ya ku ‘ya'yana da kane na kowa na innakum sigarun innakum sigaru qaumin yushiku an takunu kibara akharina yau ku yara ne amma fa ya kusa ku zan kun kusa girma ku zama manya jagoranci fata'allamul ilma shi yasa ku koyi ilimi ku yi karatu Fa faman lam yastati minkum an yarwiyahu aw qala yahfazahu falyaktubhu wanda ba zai iya haddacewa ba ya rubuta waliyadahu fi baitihi ya ajiye gida ina mana ya ajiye gida in ya ya ajiye gida eh a'a addabtu dabtani dabtu sadrin wa dabtu qimatrin ma ma'ana dabtu sadrin an tahfazaka haddace wannan abin a cikin zuciyarka bai tafi ba wa dabtu kitabin ina mana ka kiyaye dabtu kitabin wannan littafin da ka rubuta hadisin a ciki baka manta da shi masallaci ba baka manta da shi hostel ba baka manta da shi ofis ba baka manta da shi duk inda zai yi ka manta da shi wani ya dauka ya kara wani abu a ciki ko ya rage wani abu a ciki to ba in in dai ka taba manta da shi ba a samu zabt kitabin ba littafin na tare da kai ne kan kan haka in kana nan yana nan ka tashi ka dauki kayanka amma har ka manta da shi masallaci tun daga da azhar har da asar har magarba tukulla dai cewa a babu dabti kitabi saboda me saboda malaman hadisi ba su ba su yi sakaci ba a cikin kiyaye hadisi me yiwuwa da ka ajiye shi din ka manta da shi hostel ko aji ko masallaci ko tashar mota ko cikin adaidaita ko cikin ko ina ne wani ya ɗauka ya shigar da wani abu ko ya rage wani abu baka sani ba in ce sa babu zabt kenan ya ce ka rubuta ka kai gida ka ɓoye abinka ba wanda zai shiga ciki ya je ya ɗauka ya karanta ya shigar da wani abu ko ya cire wani abu to babu zabt kenan to kasati da waya hmm. Eh? eh to ai yanzu babu zancen zabt ana zancen zabt ne hmm? ana zancin zabt ne ina yake za a yi magana su uku su hudu su biyar kuma an zo an tambaye ku kowa ya manta ina zabt yanzu hankalin kowa na kan wayarsa ne ya ji alat hankalin kowa na kan yaya za a samu rayuwa ta yi ma mutane wahala waye ke cikin hankalinsa waye ke cikin hayyacinsa ma aka ce da mutane ka shigo masallaci kowa na cikin natsuwa ne ya ce lokaci ya kusa zuwa za ka shiga masallaci ba za ka samu mutum ɗaya da ke cikin natsuwa ba aka ce da ba mai yin karatu sai mai hankali da ibada sai sharaɗi bisu mutum na da hankali kuma mai ibada ne to sai koyi tafsiri hadisi fikihu ilimin addinin musulunci sai abu ya samu albarka to in ba ka da hankali kana da ibada sai ka ce to ai in ba da hankali komin ibada ta ba zan samu ilimi ba don an ce sai da hankali in kana da hankali ba ka da ibada sai ka ce to komin hankali na ban ba da ibada ko na yi karatun ba zan samu ba to sai an hada guda biyu ya ce sai ce mun karanta sati kun manta ya ce ina jin tsoron lokaci zai zo wanda ba shi da hankalin ba shi da ibadan zai je karatun ya zama malam yana karantarwa me zai faru kenan barna komai ba shi da albarka kenan komai ba shi da albarka kenan ba ka ganin hayaniyar da ake duniya yanzu kowa kamar za shi yakin badar wannan ya yi ma wannan raddi wannan ya yi ma wannan raddi wannan ya yi ma wannan raddi wannan rayuwa ta zama raddi ina nutsuwa waɗanda aka ce ku nutsu ku tsawata ma 'yan siyasa ku tsawata ma masu mulki dole su shaurare ku sai ku je ku mika hannu kuna neman su mika muku yaushe za su mutunta ku yaushe za su girmama maganar yaushe za su girmama maganar babu ran da za a taba samuwa kar ka taba sakaci ka bari san abin yanzu yunwa sai ta sa mutum ya rabu da imanin shi ko ya rabu da ilimin shi eh? me yake tsoratar da mutane ana tsoro da wata rana za wayi gari ba abinci ba shinkafa duniya eh Allah madaukakin sarki fa kafin ya halicci bayansa sai da ya halatta ya halitta abin da suke bukata duk annabi adam ya zo ya tarar da sama da kasa ne ko sai da shi aka yi shawara aka yi sama da kasa ya zo ya tarar ne sai Allah ya yi budget tun daga kan annabi adama har ranar tashin alkiyama abinda dan adam za su ci da aljannu Allah ya bajetin su ya kare qul a innakum la na billazi khalaqa al-arda wa taj'aluna lahu zalika sai ce me waja'ala fiha rawasiya ce me وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين Allah ya kaddara abinda duk kowa zai ci ya sha har da kasa Allah ya kaddara in kaga an samu talauci ko yunwa ɗayan abubuwa guda biyu ne baka tashi kayi noma ba ya za ka yi ka samu abinci baka yi kiwo ba ya za ka yi ka samu madara da nono da mene da menene sai ka tashi kayi noma kayi kiwo sai ka samu wannan kuma ana ce da shi mana mm, mana kyauta ce daga Allah na rububiyya in kafiri ya tashi ya yi noma ya yi kiwo sai ya samu abinci da madara da cikin da duk abin da za a samu cikin amfanin kiwo in musulmi ya tashi ya yi shi ma haka zai samu wannan ba shi da alaka da wannan musulmi ne ko wannan kafiri ne ka tashi ka yi aiki sai ka samu sai ka sai ka tashi ka yi aiki cikin abin da Allah ya halatta maka ba abin da za ka kawo sabo abinda Allah ya halitta maka ne zaka ci zaka tashi kai aiki ka samu abinda zaka ci na ɗaya kenan na biyu a an samu mutane masu kuɗi sun rike dukiyarsu sun ki bayarwa to sai a kwanan yunwa masu kuɗi masu mulki sun yi rowa to dole a kwanan yunwa an fahimta saboda shi yasa addinin musulunci sai yau wajabta zakka bayan zakka ce in kai kaza ka kai kaza in kai kaza ka ba da sadaka ka ba da kyau, ka yi mini saboda wanda ba shi da shi sai ka ba shi. in ka duk duk sa'an da ka ga wani ya kwanan yunwa to ka tabbatar da akwai wani wanda ke da akwai yayi ruwa duk inda ka ga wani yayi jahilci ka tabbatar da akwai wani wanda ke da ilimi yayi ruwan ilimi to shine rayuwar take tafiya haka nan ba ta da ma'ana amma a wajen Allah madaukakin sarki ya gama budget tun daga ran da ya halicci annabi Adam abinda za a ci amfani da shi duk har ana da kasa Allah ya yi ba budgetin abin nan bane ne? a Allah ya yi ya gama shi nan ba ja da baya ba kuma abinda ba abinda zai ki abinda Allah ya yi din nan kasa in suka yi shuka ki ba su abinci kasa ta taba cewa a'a ruwa in suka yi kaza ai kowa ta ji tarar da ruwa da iska da kasa ba ciki ake rayuwa ba a yi noma a ci abinci a yi sha ruwa ga iska ga menene akwai ran da aka taba wayewar gari iska ta ce ba za ta fito ba ruwa yake zuwa kasa aka yi noma ta kici babu duk abin da Allah ya shirya wannan abin ba abin da isa babu wanda yake sabawa fa sai dan adam da aljani dan adam ma shi kansa sai cikin abin da Allah ya baka zabi zaka iya yi kuma zaka iya kin yi to shi ne kake iya kinyi amma abinda Allah ya ga dama ba za ka iya kinyi ba haka yake zuwa ba baka isa ka kiya ba baka isa ka ga abin nan ba mutum sai ya ga dama zai zo duniya mutum sai ya ga dama zai bar duniya wannan yin haka Allah ya ga dama to shi yasa tsoron yunwa tsoron abinci tsoron talauci tsoron menene da menene mun karanta sati biyu da suka wuce ko sati uku karatuttukan mun karanta aka ce ilimin da Allah ya ba wannan al'umma da za a ɗauki kaɗan a ciki a hada da al'umma da suka gabata da su samu babban ilimi mai manzon Allah ya faɗa mana anan ce duk wanda ya waye gari duniya ce bukatarsa Allah zai tarwatsa masa al'amarinsa ba zai taba samun nutsuwa ba ba gaba ne ba kuma waje ana fakrahu baina ainihi ban da talauci ba abin da yake gani ko ya tara duniyar nan duk talauci yake gani da ya ga ya tara biliyan da ya ga kwandala kuma fama yake yi to menene talauci ba bukata ba kuma wanda man ja'ala al-akhirata hammahu duk wanda ya sa lahira ita ce damuwarsa abin da yake so sai Allah ya tattaro maka al'amarinka ya baka nutsuwa sa'an nan ya azurta ka an fahimta amma wanda ya saka duniya ce gaban shi sai Allah ya tarotsa mai al'amarinsa ka kalli duk waɗanda duniya ke gaban su. duk abin da suka samu mulki ne dukiya ce wallahi tallahi banda talauci ba abin da suke gani ba za su taba ganin wadata ba kuma ba za su taba samun nutsuwa ba duk abin da suke bukata Allah ya taro tarotsar da shi yana nan yau gobe yana can yana ganin bai samu wannan ba za a yi rayuwa da shi ba in ba wannan ya samu ba za a yi rayuwa da shi ba duk haka Allah ya taro tarwatsa mishi rayuwarsa sa'an nan kuma Allah ya saka talaucin shi tsakanin tsakanin idanuwansa guda biyu ba abin da ke gani sai talauci ya shiga nan ya fita nan sa'an nan ba abin da zai samu sai abin da Allah ya rubuta mashi to wace irin wahala kenan wace irin masifa kenan abin da Allah ya faɗa kenan abin da Allah ke so ya halarce ka ne ka bauta masa sai ka bauta masa me ya za a yi rayuwa ya za a yi menene da menene Allah ya ɗauki nauyin wannan ya ɗauki nauyin wannan ana ganin wayanda ke ke son duniya ko suna samun kwanciyar hankali suna samun nutsuwa bukatar suna biya duk abin da suka samu na dukiya wallahi tallahi a cikin talauci haka manzo Allah ya fada kuma yanzu yanzu muka ji manzo Allah ce ma kharaja min hadha illa me abinda manzo Allah ya faɗa kenan ko ka ɗauka ka yi aiki da shi ka tsira ko ka yi aiki da shi ka bi son zuciya za ka ga abin da kowa ya gani Allah ya kiyaye eh hmm. yawa ko ca kuke Allah fa shi ce <laughs> shi ne maci kuma shi ne arraza yanzu Allah ɗan tsananin keta a wajen Allah sai halici mutum miliyan 100 a Najeriya ya ba su arzikin miliyan 100 ba ɗaya? Eh? ba zai taɓa yiwa ba Allah ba maketaci ba ne ba mai mugunta ba ne ba yana bukatan arzikin ba ne balle ya ɗauka shi ya kai gida ba haka ba ne ba Allah ya halicci abin ne dan wa ɗan adam da aljinu abin da Allah ya halitta ba baya bukatar abin ba maƙetaci ba ne, ba marowaci ne. to me kuma yake baka tsoro kuma karimi ne rahimi ne mai karamci ne zai baka fiye da abin da ka roka to me kuma yake me yake baka tsoro me yake baka tsoro abin da ake so ka goge imanin ka ya haske ya samu karfi ya tashi ka samu ka tashi kai ma ka zama cikin manyan mutane ba da'iman zuciyar tana kaskan tana cikin kaskanci ba imani ya yi rauni menene da menene da menene ba abin da za ka iya karawa cikin arzikin ka kwandala ɗaya ba za ka iya karawa ba rushi'atil atil wa jaffati suhufu ka kadhalik ba za ka iya kara kwandala ba to me zafi da tashin hankali da kashe-kashen mutane da rubnu menene da menene da menene duk sa'an da kaga an samu talauci da yunwa akwai masu hali da suka yi ruwa. in masu hali ba su yi ruwa ba ba dan adam da zai kwana cikin talauci ko yunwa ko wahala kuma akwai bambanci tsakanin mulkin Allah da mulkin ɗan adam Allah yana mulkin Habayinsa da shi ya halicce su baya bukatan komai gare su amma masu mulkin duniya kufa yana da matan shi yana da 'ya'yan shi su ya sani in ka ga ya tuno ka ma'ana larura ce bukata ce ta kabo yana samun komai zai ta ja ne bari ya tara musu bari ya tara musu bari ya tara musu sai shaidan ya zo ya mantar da shi a to kai da kake tara wannan kuɗin alhaji da ya mutu ya tara wannan kai baka san cikin 'ya'yanka wanda zai zo shi ma ya tara fiye da haka ba kai ka halicce su kai za ka iya arzuta su duk kowa abin da yake tsoro kar ya mutu to ƴaƴan shi ya za su yi eh, eh, kai ka halicce su wa ya halicce su sai kyale su ya kyale su haka babu babu wannan <laughs> babu man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan babin da ya zo na bayanin wanda ya sunnanta sunna mai kyau ko sunna mummuna za mu ga mafarin wannan hadisin sai mu tabbatar da me ake nufi insha Allah قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم عن شقيق عن جرير رضي الله عنه قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man sanna sunnatan hasanatan wanda ya sunnanta sunna mai kyau kyakkyawa aka yi aiki da wannan sunnan bayan mutuwarsa kana lahu mislu ajri man amila biha min ghairi an yunkasa min ajrihi shay'un gwargwadon adadin mutanen da suka yi amfani da wannan ilimin Allah zai ba shi lada ba tare da ya rage ladan wa'ancan ba ko ɗaya wa man sanna sunnatan sayyi'atan haka kuma wanda ya sunnata mummunar sunna kana alaihi mithl wizra man ya'malu biha min ghairi an yunkasa min awzarihim shay haka kuma wanda ya sunnata mummunar sunna duk adadin waɗanda suka yi aiki da shi Allah zai kama shi da laifinsu kana alfahari ku kun fi kowa yawan jama'a mabiya ɗari ku to kun fi kowa yawan laifi kenan yi matsalan ba yadda ka ɗauka ko yadda na ɗauka ba ne yaya allah ya ɗauki abin eh? ah. قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الهرقاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منزون الله صلى الله عليه وسلم إتي من دعا إلى هدى دون كرا زوا شريعة كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه yana da ladan adadin waɗanda suka amsa kiran suka yi aiki da shi Layun Kisu, zalika min ujurihim shay'a ba a rage musu komai cikin ladansu za ba su ladansu a ba shi ma ladan kira da yi na sunna ta gari wa man da'a ila dalalatin wanda kuma ya kira zuwa bata aka karbi batan ana aiki da shi shekara hamsin sittin ɗari adadin mutane sun fi miliyan nawa kana alaihi min al-ismi mislu asami man ittaba'ahu la yunqisu dhalika min asamihim shay'a matsala ta zo yanzu fitina ta shiga cikin rayuwa kana magana ni manufarka gaskiya sai ga an je an sa cikin youtube sai ga an sa cikin eh, facebook sai ga an je an sa kaza kaza kaza kaza kaza kowa sai ya fassara yadda kake so ya ce kana mara mishi baya to kaga matsala ta rikici cikin to shi sa wata wata sai a yi taka tsantsan a fama a yi fama dai a tsallaka a tafi in ka ce za ka saki harshe ka faɗi kowa sai ya je ya ɗauka ya fassara yadda yake so ya ɓata ma suna ko ya gyara kanshi ci balle ga 'yan siyasa ko wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza wannan ya yi kaza wannan ya yi kaza wannan ya yi kaza duk lalabe ake cikin duhu ba wannan ya san abin da zai faru gobe sai Allah da ya halici gobe din wa yake da iko ya kawo gobe sai Allah da ya halici gobe shine yake da iko abin da shine yake da iko abin da zai faru ranar tashi alkiyama ya ce ya ma faru ata amrullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yushriku ata yazo fala tastajilu kada ku yi ya kenan tufka da warwara kenan ku ce a'a wanda ya ce abin ya zo yana da ikon ya sa abin ya zo kai kuwa fa aka ce ka ce sai insha Allah in ka ce ina son mu hadu da kai gobe ina son mu hadu da kai gobe da ni da kai da gobe da haduwa abu nawa kenan da ni da kai da gobe da haduwa guda hudu ina da iko zan kai gobe ina da iko sa kai gobe na kai gobe ka kai gobe ina da iko na hadu da kai ina da kana da iko mu hadu mun hadu muna da iko abinda muke so mu tattauna din nan ku samu damar tattauna da shi ba lalle ne. duk waɗannan abubuwan da suke faruwa ni da kai sai dai mace in Allah ya ga dama to Allah wakil sarki ko ba wanda ya isa ya canza mishi tsarin shi shi yasa da abin da ya wuce da abin da ake yi yanzu da abin da zai zo har tashi alkiyama duk ɗaya suke a wajen Allah amma in ba haka ba kowane ne kai mahaluki akwai kariya tsakaninka da abin da yake kasancewa kowane ne kai kariya hijabun zamaniyun wa hijabun makaniyu akwai kariya hijabi na zamani da hijabi na bigire tsakanin kai da duk wani abin da ya faru hijabun zamaniyun bigire hijabi na zamani ga mu zaune nan waye zai isa abin da ya taba faruwa nan shekaru 200 da suka wuce eh zamani babu saboda me ba ma nan a lokacin hijabun yi, hijabun makaniyu yanzu ba ga nan ba waye san me ke faruwa a gida don ba ka nan ba ka bane ba tsoron hijabin fi'ilu madin fi'ilu mudare sauran mustaqbal waye zai san abin da zai zo gaba babu to manzon Allah kadai Allah ya keta mishi hijabin lokaci na farko da ijabin zamani da hijabin abin da ke zuwa shi kadai Allah ya keta mishi wannan zamanin duka ba ma zamani da ruri da mai a'a wa yaquluna fi anfusihim law la yu'adhibuna Allah bima naqulu abin da ke cikin zukata su ma Allah ya faɗa mishi manzo Allah ka ke da wannan hususi an fahimta amma da ni da kai da waye da waye sai dai mu roki Allah mu ce ya Allah maɗaukakin sarki duk wanda zaka danka wannan amana a hannunsa Allahumma me ake fada aka ce in kai aure mace ka ce me Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharra ma jubilat alai kaga ce ya Allah madaukin sarki duk wanda zaka danka wannan amana a hannun shi ya Allah muna roƙonka alkhairin da ke tare da shi ka bamu duk sharrin da ke tare da shi Allah ka kare in ka roki Allah wannan ka huta don kowa yana da alkhairi yana da sharri sai ka ce Allah alkhairin za a kawo mana sharrin kuma a raba mu da shi ya Allah in wane ne kuma alkhairin za a kawo mana sharrin kuma Allah a raba mu da shi to me maka zafi da قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم يعني ابن سبيح عن عبد الرحمن بن هلال العبسي an jarir bin abdullahi radiyallahu anhu ga sababin da yasa aka ce man sanna sunnatan hasanatan ba a ce wanda ya kirkiro da wani addini ko wanda ya kirkiro wani abin da yake ma manzon Allah kishiya ko yake ma addinin musulunci kishiya ba da shi ake wannan ba sunna hasana bane sunna sayyi'a ce bid'a ce sayyi'a kuma sai ya ce me khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wata rana manzo Allah na zaune shi ga wasu laraba sun zo da tufan su menene akwai alaman talauci akwai alaman wahala gare su sai nan da nan manzo Allah ya tashi ya ce ai kiran sallah a tashi aka yi sallah sai manzo Allah ya kutuba kataba nasa fa hassa nasa ala sadaqati fa abta'u manzo Allah ya kwadaita musu a bada sadaka ayi a bada sadaka ga mutane sun zo ba su da abin kaza kaza kaza kaza hatta na fi wajhi al-ghadab har sai da alama fishi ta bayyana a fuskar manzo Allah manzo Allah ya ta ce a bada sadaka kowa yana zaune yaki yayi hanau da manauku yaki ya ko yana zaune ba haka bane ba hmm. thumma inna rajulan min al-ansari da manzo Allah ya alama fishi ya fito fuskar shi sai wani mutum cikin mutanen Madina ja'a bi surrati sai tashi je kawo mazubi surra ko kuɗi ko abinci ko menene ya kawo yana kawowa fatataba annasu hatta ru'iya fi wajhi asuru yana zuwa yana daukowa ya kawo surra abinda aka zuba kuɗi ko abinci ko menene sai je ce gashi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawowa sai wannan shi ma ya tashi je dauko wannan ya tashi je dauko wannan ya tashi je dauko to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruhu wa mislu ajri man amila biha min ghairi an yunkasa min ujurihim shay'a ma'ana wannan da ya fara kawowa duk wanda ya je dauko ya kawo za a bashi ladan shi shi kuma wannan a bashi lada wa man sanna sunnatan sayyi'a haka kuma duk wanda ya sunnanta sunna mummunar sunna kana alaihi wizruhu wa mithlu wizri man amila biha min ghairi an yunkasa min awzarihim shay'un hai na san ba za ka ji daɗi ba ko wai a tashi karatun ma daɗi قال أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب هو ابن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي كجي أبن منظر الله يكي الفخر أنا أعظمكم أجرا يوم القيامة manzo Allah ce na fi kowa da ranar tashin alkiyama da nan kadai manzo Allah ya tsaya sai ka ce mecece aka ce maka mecece hujja akan haka me ka ce eh <laughs> tun daga zamanin manzo Allah har ana da kasa duk wanda ya addini musulunci salati kai zaman duk abin da kai kafin a baka da an shigar da shi ina wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salam yace ana a'zamukum ajran yawmal qiyama nafi dukkan ku baki daya lada ranar tashin alkiyama saboda me li'anna li ajri wa mislu ajri man ittaba'ani saboda ina da lada na da nayi aiki na kuma ina da ladan duk wanda ya bi ni to mutum nawa kenan da aljani suka yi manzo Allah biyayya eh sai Allah shi ya sauke kowane daya ciki duk aikin da kai na lada sai manzo Allah ya samu lada a ciki قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن, بش عن بشر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى أمر ولو دعا رجل رجلا duk wanda ya kira zuwa wani aiki ko mutum ya kira wani mutum kana yawmal qiyamati mawqufan bihi zai zo ranar tashi alkiyama yana rike da shi kai ka kira ni ka ce in yi wannan abin kai ka sa na manta da manzon Allah kai ka sa na manta da sunnar manzon Allah kai ka kwadaita min na fi jin daɗin abubuwan da ba addinin musulunci ba kai ka kwadaita min za a zo ai manzon Allah jifa'i ban damu ba da ai maka jifa'i ka ce da tashi na yi tashin hankali sai an tsayar da kowa laziman bi gharibihi habluki ala gharibihi gharib shi shine ma'ana igiyanki na kan kafa ba igiyanki yana rike da shi ba zai bar shi ya tafi ba ku kuka ce mu yi manzon Allah ya ce ga abin da zamu yi kuka ce ga abin da zamu yi haka zamu rike ku ba wanda zai daga nan da nan sai kun yi bayani kana yawmal qiyamati mawqufan bi laziman bi gharibihi thumma qara'a waqifuhum ku tsayar da su innahum mas'uluna wallahi za a tambaye su ina suka samu waɗannan abubuwa قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال أربع يؤطاها الرجل بعد موته أبو بكر هدو زأبا متلا دنس باين يموت thuluthu malihi kafin mutum ya mutu yana da haƙƙin ya yi kyauta da ɗaya bisa ukun dukiyarsa ma'ana tun kafin ka mutu ma biliyan ɗin ɗaya bisa uku kaɗai aka baka izini ka yi wasiya in ka ɗauki abin da ya sama da haka magana shi su kiya kana da ranka su kiya kuma shari'a ta ba su izini idza kana fihi qabla zalika lillahi muti'an yana bin Allah a cikin dukiyar to yana da hakkin yayi kyauta da sulusi والولد الصالح يدعو له من بعد موته da ɗana kirki da yake masa addu'a bayan ya mutu wasunnatul hasanatu ya sunnu har rajulu fa yu'malu biha mautihi da kuma kyakkya sunna kyakkyawa da mutum ya tara mutane yana koya musu suna aiki da shi ya ce musu ku rabu da bid'a ku rabu da menene a sunnatul hasana kana shiga unguwa sai ka gina musu masallaci sanna sunnatan hasana aw sayyi'a masallacin kuma ka ce a a sunnar ma'aiki za a karantar kai sunna hasana ko sunna sayyi'a shikenan amma kana zuwa unguwa ka ce garaya za a yi kana zuwa unguwa ka ce masallaci ne za a yi amma ga abubuwan da za a yi ga abubuwan da za a yi ta yi ba sunnar ma'aiki ba ka yi sunna hasana kenan ko sayyi'a walmi'atu إذا shafi'u للرجل شفعوا fi haka mutum ya mutu aka samu mutane suka kai ɗari sahu mutane suka kai ɗari mutanen kirki suka roki Allah su ne masa ceto Allah zai ba su cetonsa me na ce haka aka ce shi shi ne to ya Allah madaukin sarki muna roƙonka don girman zatinka duk waɗannan masifu da ke faruwa a cikin ƙasa ana tada hankalin mutane Allah ka yaye mana Allah ka musanya mana kwanciyar hankali da zaman lafiya don gogin masifu cututtuka a kaza mu yi hasara talauci bakin ciki ta gayyarar kamannu Allah ka kiyaye muna Allah ka kare mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya